أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun zance a wancan saduwa da muka yi cewa a wannan saduwa za mu yi zance a kan mu'amala wannan take na riba riba ya kasu kashi biyu muna da riba na sai da sayarwa muna da riba na me na bashi riba na mu'amala yana da sharati guda uku ko mu ce bil ahra sharati guda biyu sharati na farko shine zama jinsin da za a yi mu'amala da shi ya zama abu daya ne matsalan dawa da dawa ne za a yi mu'amala da shi to nan bai kamata wani ya fi wani ba yani kai da za ka ba da dawa a baka dawa bai kamata me ka ba da matsalan eh, buhu goma ya so a baka buhu goma sha daya wannan mu'amala riba ce wannan sharati na farko kenan sharati na biyu ya zamana kayan da za a yi mu'amala da shi ya zama kaya ne da ake aunawa kaya ne na aunawa sawa'an da mudi ake muddi ake aunawa ko da kilo yau ake aunawa wannan irin wayannan kayayyakin su ne kaya da mai rikba yake afkuwa a cikinsu amma abin da yake ba aunawa ba batun riba a ciki akan mai riba na mu'amala aikataceniya wannan riba na mu'amala na aikataceniya yana da hukunci shi ne idan mikidari daga wannan kaya da yake ana aunawa idan ka sayar da shi yani da kima ko da eh, ma'auni da yake mai ya fi abin da za ka bayar misali shinkafa da za auna maka ya zama na za ka ba da shinkafa ma'auni goma iso a baka ma'auni goma sha daya ko goma sha biyu izan wayannan ababen ya zama jinsunsu daya ne yani shinkafa ne da shinkafa ko da dayansu ya zama mai kyau ne na biyun akwai aibi ciki wannan bi sa me bambanci tsakaninsu hal ya zama na me akwai tafawuti tsakanin abin da za ka baya da abin da za ka karbi idan ka ba da ma'auni goma ka an shi ma'auni goma sha biyu to nan ka ci riba kuma ka aikata haramun sai da sayarwa ya daga kaya da yake nemi ma'auni kamar aluminium masan aluminium da za ka baye wannan aka narka da wannan ba narka ba ko shinkafa da yake e, mai tsada mai dadi wannan wayan suke ce mai daraja na farko da daraja na biyu ko zinariya wanne yake an saka da wanne yake ba saka ba wayannan duka dukkan lokacin da yake mai aka samu kari a kan mai bangare kan wani bangare to wannan riba ya tabbata a ciki kuma an aikata haramun wannan hukunci na farko kenan izan ya zamana abin da za ka karba na kari ba cikin jinsin abin da ka sayar ba ne masalan ka ba da eh, kilo dubu na daga mai alkama sai ka karbi kilo dubu da dala kudi dala goma nan kuwa riba ya tabbata yani ka ci riba yani ka ba da kilo dubu na daga alkama ka karbi kilo dubu da dala goma to ka ci riba bal ka sani uwa idan baka karbi komai ba amma ka sa sharati cewa za ka ba mai shi alkama kilo dubu amma da sharatin ya maka wani aiki masala ya dinka maka tufafinka ko ya maka mai aiki kan riganka wannan kuma haramun ne sharati na uku wani lokacin a kowansu kayayyaki a wani garin ana aunawa a wani garin kidayawa ake yi matsalan kaman kaje gabas ta sakiya za ka iske kwan aunawa suke yi amma idan ka je afirka za ka iske kwan kidayawa ake yi To, izan za ka yi mu'amala inna me ake aunawa, izan ka karbi mai kari nan ka ci riba, amma inna me ake mai kidayawa ake yi nan ba batun riba ciki. Saboda shi ya danganci mai bagire da mahalli da makani da za yi wannan mu'amala. a ce sharati na hudu wannan kudi yau da muke mu'amala da shi kudi na takarda a cikin wannan kudi na takarda riba yana abu kuwa amma wani riba riba mai na bashi amma riba na mu'amala bai abu kuwa matsalan idan ka ba mutum kudi naira matsalan naira ishirin matsalan sai ya baka dala biyar ta wannan ba batun riba ciki amma riban da ke abkuwa cikin wannan ne Shi ne riban me na bashi sharati na biyar idan wannan kaya da mutum zai sayar ko wani wannan kayan da zai karbi in ya zama na asalinsu daya ne abin da za ka baya da abin da za ka karbi asalinsu daya ne to wajibi ne a cikin mu'amalan da za ku yi kada ya zama mai akwai kari kan haka kan ihtiyati wanne yake wajibi inda mutum zai baka inna ake auna matsalan Eh, ayaba zai baka ayaban da yake mai ya nuna da ayaban da yake bai nuna ba da yake mai jinsinsu daya ne ya zama na kuma nan wannan bagire ana auna wa ayaba ne to bai kamata bal haramun ne ka karbi kare akan wannan da yake mai asalinsu daya ne kawai wannan mai ya nuna wannan bai nuna ba komai na dabba da yake wani lokaci yana zama ana fidda mai wani lokaci kafin a fidda man duka da yake asalinsu daya ne shi ne mai mai da ake fitarwa a cikin mai nonon dabba da yake asalinsu daya ne tonon bai kamata akwai kari eh, a cikin wannan mu'amala ba a wannan ne za mu kawo ƙarshen zance a cikin abin da ya danganci eh, mu'amala wanda take na riba amma shi ne mai na mu'amala amma riban bashi shi ne mai da za ka ba mutum kudi matsalan ka ba shi naira ishirin ka ce bayan sati daya ya kawo maka mai naira talatin wannan riba kenan na bashi haka za mu fara zance a kan zabi da yake wanda suke mu'amala ko sai da sayarwa suna da zabi da shari'a ta ba su a cikin mu'amala a wani lokaci mai sayan kaya da mai sayarwa suna kai a wani lokaci da suke son me su walwale wannan mu'amala da suka yi to shari'a kuwa ta shar'anta wayansu hukunce-hukunce na walwale mu'amala nau'i nau'i hal guda goma sha daya shari'a ta shara'anta muna a cikin walwale mu'amalan da ya afku muna da zabi a wani lokaci a majalisi yani bagiran da muka yi mu'amala a wurin mu walwale wannan mu'amala wannan za mu yi bayanin nau'in nau'in ne mun zo mu koko eh, za mu ambata wayannan eh, nau'i daga baya za mu zo mu yi bayani akan kowane ɗaya a cikinsu na farko shine mai abagiran da muka yi mu'amala mu walwal wannan mu'amala sannan muna da zabi na yaudara sannan muna da zabi na sharati, sa'annan muna da zabi na tadlisi sa'annan muna da zabi wanne yake eh, mutum ya khalafa sharatin da masu aikacecceniya suka dace a kai ɗayansu ya khalafa wannan ya saba ma wannan sharatin sa'an nan muna da zabi na aibi muna da zabi na tarayya muna da zabi na gani yani abin da ka gani lokacin kake da zabi ka tabbatar da wannan mu'amala ko ka walwale wannan mu'amala sa'an nan muna da zabi na jinkiri yani mun sa sharati ne lokaci ka za ka kamin ka zashe kai jinkiri sa'an nan muna da zabi na dabba yani idan ka sai dabba kana da zabi hawan lokaci kwana uku sa'an nan muna da zabi da mutum zai gajiya ya sallama eh, abin da aka saya wurinsa a sabon saduwa za mu yi bayani a kan kowane daya in Allah ya so ya yadda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu